waɗanda ke sauraron mu da kallon mu kai tsaye da waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta hanyar na'urorin zamani na bature mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren takwas ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1427 daidai da 27 ga watan oktoba shekara ta 2006 jama'ar musulmi muna zaune ne a yanzu a kofar gidan alhaji tata allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a dandalin da aka fi sani da cewa nadi salafiya wato dandali na ainihin salafiya yanzu da muke magana dinnan goron sallah ne muke so mu gabatar wa jama'a ta hanyar gabatar da wa'azi sai dai muna tuna da kai ya kai dan uwa musulmi da ka sha azumin kwanaki 29 ko 30 da cewa manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin shi da ya inganta wanda al'imamu ahmad da muslim suka ruwaito shi ya ce mutumin da ya azimci watan ramadana sannan ya biyo baya da azumtar kwanaki shida a cikin watan shawwal za a rubuta mishi lada tamkar ya azumci shekara guda dindi ma'anar wannan hadisi kamar yadda malamai suka tabbatar shine dukkan aiki guda ɗaya da musulmi ya yi za a ainihin ba shi ladan aiki goma don haka dukkan sanda musulmi ya azumi kwaya ɗaya za a ba shi ladan azumi goma ne to idan musulmi ya yi azumi guda 29 ko guda 30 wato za a ba shi ladan kwanaki 300 kenan ko kuma kwanaki 290 idan mutum ya samu lada na kwanaki 290 ko kwanaki 300 sa'annan ya zo ya azumci kwanaki shida bayan sallah kafin watan sallar ya fita shi kuma dukkan azumi ɗaya da ya yi daga cikin shida ɗin nan za a bashi lada goma kagan aka tattara ladan ya zama lada sittin kenan ma'ana musulmi zai waye gari yana da lada ɗari uku da hamsin ko kuma lada ɗari uku da sittin wannan ainihin lada ka tabbatar da cewa a ƙa'idar shari'ar musulunci matukar ba a yi ganganci ba ba a saka shegantaka ko yahudanci ko ra'ayi ko gargajiyanci ba dangane da harkar ganin wata a cikin shari'ar musulunci in dai wata an gan shi gani na haƙiƙa har aka yi azumi guda 29 to ladan talatin ake sawa haka hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara malamai kuma suka fito da ma'anar karara karanta littafin fatuhul bari sharhin sahihul bukhari mujalladi na hudu ma'ana idan aka ce an yi azumi 29 matukar 29 din nan ta tabbata 29 daidai ce aka yi to ya tabbata ladan 30 din za a bayar to kaga yanzu na dawo na cikkashe waccan magana ta wadda ne maka don hankalinka ya kwanta domin kai abin da ka saba shine lallai azumi ya zama kwanaki talatin ba lallai ba ne jama'a idan ba a ga wata ba to shine sai a cika shi talatin amma a ka'ida wata kwanaki 29 yake kasancewa amma in ba a gan shi ba to sai ya cika talatin don haka manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tun da yake bai taba yin azumi talatin ba dukkan musulmi ya ji wannan annabi bai taba yin azumi talatin ba amma ya taɓa ɗaukar na talatin kamar yadda wata riwaya ta zo sahihiya a cikin sunan abi dauda da kuma ainihin sunan tirmidhi har ya ɗauka rana tsaka sai wasu jama'a suka taho daga ƙauyensu suka ce su kam sun ga wata a daren jiya don haka sun waye gari a yau dinnan har sun hau sallar idi a ƙauyensu manzon allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji haka yasa aka yi shela aka karya azumi to saboda lokacin sallar idi ya wuce tun da rana ta yi tsaka sai annabi ya sa aka fita kashe gari aka rama wannan sallar idi wannan shine hadisin da kaɗai annabi ya ɗauki na talatin din amma bai yi talatin din ba bayan wannan babu wani hadisi ingantacce daga annabi cewa annabi ya taba yin azumi talatin annabi bai taɓa yin talatin ba sai dai ga wani hamzari ba gudu ba ta iya yiwa ka je ka leƙo wani mataccen hadisi da ibn mas'udin ya ruwaito a cikin sunan tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi talatin ba sai so biyu wannan hadisi hadisi ne munkarun da'ifun jiddan ka karanta ainihin sharhin tirmidhi na malam muhammad abdulrahman al-mubarak fori ba hadisi ne ingantacce ba don haka barin jaddada magana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi guda talatin batun da yake azumin ramadan kaɗai azumin da ya yi shine azumi guda ashirin da tara ina fatar mun gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to idan kai azumi na watan ramadan za a baka lada ɗari uku daidai idan kuma kai na shawwal za a baka lada 60 kaga an baka lada 360 kenan to lada 360 din nan sai zama kaga ka samu ladan azumi kamar ka azumci shekara guda dindi kenan ina fatar mun gane don haka idan kai zahidi ne wanda kake da matukar son ibada kana son kullum ka kasance cikin azumi to in kai haka kayi laifi ya zama kullum a rayuwarka cikin azumi kake ko na farilla ko na nafila to ka yi laifin kai haka ka saba shari'ar musulunci azumin da ake so shine ko dai kai azumi irin na annabi dawud kai azumi yau gobe ainihin ka sha kai azumi yau gobe ka sha ko kuma wani lokacin a rayuwarka kai ta azumin nafila tsawon lokaci kuma sai ka ɗage daga azumin nafila ma kamar ma baka yi wannan di ya zo a cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu a cikin sahihul bukhari da muslim in kana son ganin su gaba ɗaya kaje ka ɗauki babin azumi cikin littafin riyadu salihin na al'imamin nawawi allah ya gafarta mishi sai mu dawo kan maganar da muke shi azumin shawwal azumi ne wanda yake tabbatacce kamar yadda ka ji na yi bayani amma imamu malik bai samu wannan hadisi da ya magana dangane da wannan azumi ba don haka ya fatawa a cikin littafin shi da cewa ainihin ba a yin wannan azumi wannan maganar kuskure ce daga imamu malik ba magana ce ta ganganci ba amma mu gare mu bai halatta mu bi ta ba haramun ne mutum ya bi wannan magana wanda di ya bi wannan magana bayan wannan hadisi ya tabbata ya inganta gare shi to ya tabbatar da cewa ba imamu maliku yake bi ba yana bin ainihin shaidan ne domin babu wani dalili wanda zai kara waccan magana ta imamu malik ya yi magana ne daidai da gwargwadon abin da allah ya sanar da shi yau da gobe da faɗaɗuwar ilimi ta bayyanar da wannan magana da imamu malik ya yi kuskure ce don haka yin azumi guda shida a cikin wannan wata na ƙaramar sallah sunna ce ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan azumi za ka iya yin shi gaba ɗaya za kuma ka iya yin shi a lallabe za ka iya yin shi a farko za ka iya yin shi a tsakiyar wata za kuma ka iya yin shi a ƙarshe babu wani dalili da zai sa a ce an fi so ka yi a farkon ko a tsakiya ko a ƙarshe duk yadda ya sauƙaƙa in ka so za ka iya biyu a goma farko biyu a goma ta tsakiya biyu a goma ta ƙarshe duk yadda kai ka har haɗa dai matukar cewa ka hada wannan azumi a cikin watan shawwal to ka samar da abin da ake so za ka iya yin wannan azumi ko da ana bin ka bashin azumin ramadan misali ka kwanta rashin lafiya cikin watan azumi baka samu damar yin azumi guda ashirin ba sai guda goma rakkai sai zan akwai bashin azumi guda ashirin a kanka ko kuma ke kin yi haila ba ki samu damar yin azumi ba guda shida ko guda uku ko guda biyar daidai da kwanakin ainihin hailarki ko kuma kin haihu ko larurar shayarwa wadda wani dalili ya hana ka yin azumi a cikin watan azumi din bayan sallah sai zan ka samu damar ka yi wannan na nafila kafin karama za ka iya na nafila ya halatta domin shi wannan na nafilar yana da takaitacce kuma ƙurarren lokaci ita kuwa ramuwar azumin ramadan kana da damar ka ja ta ka faɗaɗa ta har zuwa sha'aban mai zuwa na baɗi kenan babu laifi in kai haka ina fatar an gane saboda haka ko da ana bin ka bashi ko ka fara ta ainihin azumin ramadana za ka yin waɗannan azumin muka na nafila insha Allahu ta'ala ina fatar jama'a sun gane don haka jama'a wannan sunna ce ga wanda ya samu hali ko wadda ta samu hali to sai a yi yin wannan azumin kamar yadda na ce zai tabbatar maka da ladan azumin shekara ɗaya dindi kaga idan ma kai rago ne baka iya yin azumi na nafila waɗanda ake litinin alhamis ko azumin fararen dare raki kamar sha uku sha hudu sha biyar ga wata ko kuma azumin annabi dawuda yau azumi gobe ciyarwa duk in ya zan baka samun damar yin haka idan ka kokarta kai sitta shawwal din nan sai ka ce Allah ya kai mu baɗi lafiya kuma kai ka haɗa shekara gudar ka dindi ina fatar mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka wannan sunna ce a rayata a bar waccan magana ta imamu malik da wasu maganganu waɗanda ke karo da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne a ɗauke su a aiki da su abin da yake wajibi abin da yake daidai abin da yake tabbas shine a ɗauki maganar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi ainihin aiki da ita to wa'azin namu na yau shine lokaci jalin ɗan adam wato shi lokaci ga ɗan adam jali ne kamar yadda yake ɗan kasuwa babu yadda zai kasuwanci sai yana da jali mutumin da yake son yi aikin gona babu yadda zai yi noma sai yana da gona sai yana da fatanya sai yana da taki sai yana da iri sai yana da karfin da zai yi je ya durkusa ya noman ko kuma ya ɗauki 'yan kwadago ko 'yan barema su je su taya shi ma'ana waɗannan abubuwan da zai haɗa dangane da noman shi jali ne in babu su zai yiwu noma ya yiwu ba zai yiwu ba ɗan kasuwa ko da mai sai da zare da allura a jikin kwangwala in bai da jalin naira ɗari biyar na zare da allura zai yiwu kasuwanci ba zai yiwu ba shi lokaci da allah maɗaukakin sarki ya halicce ka a cikin shi to wani babban jali ne wanda ya baka ana neman ka samu kai istithmarin shi ma'ana ka tabbatar da cewa ka yi amfani da shi ka ci moriyar shi a yadda ya kamata kamar yadda in kana da gwaiba ko mangwaro ko gwanda ko wata bishiya mai fitar da 'ya'yan itatuwa masu daɗi ka yi ƙoƙarin ka ci amfaninta kar ka sake sai ta gama ainihin 'ya'yan 'ya'yan sun liɓe lokaci ya ƙure kenan sannan ka zo ka ɗiba ka gaba ka ci moriyarta ba a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki yana cewa hal ata alal insani hinun minad dahari lam yakun shay'an mazkura hal ata alal insani hinun minad dahari ko labari ya taɓa zuwar wa mutum wani lokaci daga cikin zamunna na wannan rayuwa lam yakun shay'an mazkura wanda shi wannan mutumin bai kasance a bakin komai ba ba a ma san da shi ba abin da aya take so ta ce maka shi ne ko ka taba zama ka yi tunani an taba samun wani lokaci wanda a wannan lokacin baka kuma ba ambatanka babu bayani a kanka ko kaɗan ko ka taba sanin haka ka taba zama ka yi tunani akan haka wannan tunanin ya taba zuwa mutum idan bai taba zuwar maka ba a yanzu da nake magana ka yi tunanin an taɓa samun wani lokaci wanda a wannan lokacin ba ka ba labarinka babu ambatonka idan kai wannan tunanin sai kuma ka dawo ka sake challa tunaninka gaba kasancewa to za a zo a samu wani lokaci kenan nan gaba wanda zai zama ba ka kuma ba za a samu ambatanka ba ba za a tuna ka ba gaba ɗaya to ka san me ake ce maka sai ka tsaya sai kai tunani a wancan lokacin da baka ba ambatanka to ka huta ba wata mas'uliya a kanka amma a yanzu da aka same ka akwai ka akwai ambatanka ran da aka rasa ka ba ka ba ambatanka to abin da ake so shine a zamanin da ya zan ba ka ba ambatanka ka kaddara a wannan lokacin kana can cikin mas'uliya kana ƙarƙashin bincike da tambaya ta wanda ya samar da kai a halin baka to me yake nuna maka kenan a yanzu da aka samar da kai akwai ka akwai ka sai ka tsaya kai tunani ka yi abin da zai cancanta ka iya ba da ansa ran da aka waye gari kuma baka to mai saurare na ko ka shirya sa'ad da ba ka ba ambatanka nan gaba ko ka shirya ta inda za ka ji ka zauna wani daga cikin malaman farko almajiran shi suka tambaye shi cewa algafatta malam me yasa ne wai muke kyamar mutuwa sai ce saboda dukkan dan adam yana da gida biyu yana da gida a nan yana da gida a can ya ce to abin da yake kawo kuke kyamar mutuwa shine kun san cewa kun gyara waɗannan gidajen na nan duniya ne amma ba ku gyara na can inda za ku je ku zauna ba mutum ne yana da gidaje guda biyu jama'a yana da gida a ƙauyensu yana da gida a nan kuma da ya taho cirani amma gidan da ya taho cira na nan sai ya zo ya gina shi gida kyakkyawa wanda yake duk wanda ya gani ya san gidan ya ginu amma gidan da ya baro a can ƙauye ba sai ya bashi gidan bunu ne shekara goma bai je ya duba shi ba yana cike da ciyayi macizai bunin ya zaizaye ɗakin ya zaizaye ƙadangaru duk sun bi sun huda shi duk sa'ad da ya tunanin cewa ya tafi ganin gida zai fara tunanin ina zai sauka sai zan zuciyar shi ta bashi ya ƙinin babu inda zai sauka jama'a zai so ya koma ganin gida to ashe duk sa'ad da ka ga mutane suna tsoron mutuwa to sun gina gidan duniya ne sun rusa na lahira don haka mawaƙi yake cewa ai abin da ya sa ba su son zuwa ainihin wato lahirar gaskiyar su kaɗan ce ma'ana duk mutumin da kaga yana tsoron zuwa lahira to gaskiyar shi kaɗan ce don haka allah maɗaukakin sarki jefa yahuda ƙalubale ya ce da su idan har da gaske da kuke cewa ku 'ya'yan Allah ne ku masoya Allah ne to ku yi burin mutuwa sai Allah ya ce walan ya tamannahu abadan ba za su taba fatan mutuwa ba ba za su taba burin mutuwa ba me yasa ma qaddamat aidihim saboda mugun aikin da hannunsu ya gabatar ashe suna da yaƙinin cewa sun gina duniya sun kuma rusa lahira sakamakon gina duniya da suka yi suka rusa lahira ba su da masauki ba su da mazauni a lahira don haka ba sa sha'awar su je ta to dan adam abin da nake tunatar da kai da wannan aya kenan ayar dai tana magana kai tsaye a kanka ne kai da ni da ke da ita da mu da su hal ata alal insani hinun da dahari lam yakun shay'an mazkura shin labari ko tunani ya taba zowa mutum cewa an taba samun wani zamani wanda ba shi ba ambaton shi eh labari ya zo mutum to sai tunani to kuma labari ya zaune cikin kwakwalwar shi za a samu lokacin da babu shi ba ambaton shi kenan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ina so zan gina mana wannan wa'azi namu ne akan wata sura da aka fi saninta da suratul asiri wadda babban malami al'imamu shafi'i allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa da a ce allah bai taɓa saukarwa mutane wata sura ba sai wal asri innal insana lafi khusrin illallabi na amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri ya ce da allah bai taɓa saukar da wani wahayi ba sai wannan wal asri to da ta ishe su ma'ana da Allah bai taɓa saukarwa da annabi Nuhu wahayi ba bai taɓa saukarwa da annabi Ibrahim da Musa da Isa da Harun Allah bai taɓa saukarwa da Dawud da kowane annabi ba da a ce Allah bai taɓa wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayin alqur'ani ba sai wal asri Allah ya saukar tun daga sadda aka halicci annabi Adam har zuwa wannan zamani na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suratul asirin nan ita kadai ta isar wannan sura da take da ayoyi uku rak za ta ishi a bauta wa allah gaba daya tun daga farkon halitta har ƙarshen halitta sannan ku dubi malamin da ya magana akan wannan surar babban malami ne al'imamu shafi'i ba ƙuraishe ya zo ya wannan magana akan wannan sura da za ka dube ta ka ce 'yar ƙarama hanya surar nan bai cancanta a tsaya a darasinta darasi na musamman ba kuwa ya cancanta na biyu al'imamu tabarani ya ruwaito a cikin littafin al-mu'jamul kabir da isnadi sahihi da al'imamul bai a cikin littafin shi mai suna shu'abul iman da isnadi sahihi daga ubaid ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda biyu daga cikinsu in suka haɗu ɗaya ba zai wa ɗaya sallama su yi musafaha su gaisa ba har sai ya karanta mishi suratul asri ana haɗuwa sai kawai sai ka tsaye da mutum ka ce mishi wal asri innal insana lafi khusrin illal na amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau sabri sannan sai su yi sallama sannan sai su gaisa haka al tabarani da alimamul hakim cikin shu'abul iman suka ruwaito waɗannan maganganu guda biyu da wannan tabi'i ya ruwaito da wannan wadda al Shafi shafi'i ya faɗi duk gaba ɗaya na nuna yadda salafus salih malaman farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka gaje su irin su al'imamu shafi'i wannan na nuna sun ba da kula ta musamman akan suratul asri ko to amma yanzu shin mu da ke cewa salafiya ne mu muna bin su muna ba da kula ta musamman akan suratul asri wajibi ne mu ba da kula ta musamman akan suratul asri ka karanta suratul asri ka kai ka komo ka ga me take ɗauke da shi domin karamar sura ce a ganin idon mutane a lissafin haruffanta da kalmominta da ayoyinta karama ce domin ayoyi uku ne rak to anya yar karamar sura irin wannan ita za ta ishi mutane tun daga farko har ƙarshen duniya su bauta wa Allah to amma tun da babban malami ne irin imamu shafi ya faɗi to abin a ɗaga kai a dubi wannan sura ce tunda har sahabbai suka mai da wannan sura a bar tunasar da junansu duk sa'ad da ka haɗu da ɗan uwanka kafin yi sallama a gaisa sai ka karanta mishi suratul asri sahabbai suka ɗauki wannan ya zama musu ɗabi'a to babu shakka wannan dalili ne akan cewa akwai buƙatar a ba da kula ta musamman akan suratul asri ina fatar mun gane a karanta ta a gane menene ma'anarta menene tafsirinta wani saƙonni ne suratul asiri take ɗauke da su jama'a mun gane wannan da kyau to akan ainihin wannan sura nake so zan gina mana wannan wa'azi ina mai roƙon allah maɗaukakin sarki ya taimake ni wajen cika wannan alkawari nake cewa ita suratul asiri ayoyinta guda uku ne rak kuma an saukar da ita a garin makka ne saboda ƙanƙantar ayoyinta har sai da aka samu wasu shaidanu daga cikin kafirai waɗanda suke da'awar annabta suke ganin cewa surat al'asirin nan su ma za su iya yin irinta amurbin al'as a lokacin yana ba ma guje bai musulunta ba ya haɗu da wani mai suna Musaila matul kazzab da allah masu surutu su shiru ba a yin surutu a wurin wa'azi amrubun al'as yana ba ma guje bai musulunta ba ya haɗu da wani mai suna musailamatul kazzab musailamatul kazzab ya yi da'awar shi annabi ne da yadda awar shi annabi ne sai da'awar shi ma mala'ikan shi yana zuwa yana kawo mishi wahayi rannan da amrubun al'as ya haɗu da shi sai suka mai da abin zolaya zolaya shi ma suke kafiran don su kansu kafiran maka sun san cewa ƙarya musailamatu yake yi kuma sun san cewa muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya yake amma shigantaka ta sa suka kafirce mishi da amurbin al'asu ya haɗu da musailama sai ya ce ya musailama kaga dai muhammadu an saukar mai da wata sura wadda ke cike da ilimi da hikima da tsarin rayuwa gaba ɗaya sai ce wace sura ce amurbin al'as yana arne ba ma guje ya haddace surat al'asiri sai ce bari ka ji surar da aka saukar mai Allah ya saukar wa da Muhammad wal asri innal insana lafi khusrin illa na amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya karanta mashi ita gaba daya sai shiru ya sunkui da kai sai ce shi ma Allah ya saukar mai da irinta sai ce to karanta in ji da ya zo sai ya ɗauko wata dabba ita ce babba da jaka kowa san babba da jaka eh. dabbar da ke daukan 'ya'yanta tana zirawa a wata jaka da allah ya mata a gabanta sai ya ɗauko ta yarbo sai ya rinka siffanta ta yana yabanta yana siffanta ta da ya gama wannan surkulle nashi sai shi amurbin al'as ya ce ya kai musailama da ni da kake karanta wa wannan wahayin naka da kai da kake karanta min dukkan mu biyun mun san cewa kai karya kake yi kuma muhammadu gaskiya yake don haka ka bata min lokaci sai bangaje shi sai wuce ina fatar mun gane wato kun ga kankantar ayoyinta ya sa har ya rena ta yana ganin shi ma zai iya kera irinta amma kuma tsabar ilimin da ke cikinta ta likita kwakwalwar amurbin al'as duk da yana ba ma guje har ya je ya kalubalanci wani mai da'awar shi ma annabi ne to ka hada waɗannan maganganun guda uku da wannan ta amurbin al'as da waccan ta ainihin tabi'in can ubaid da ya ce sahabbai in sun haɗu da juna suna karanta wa juna suna tunasar da juna da kuma maganar al'imamu shafi'i hankalinka ya jawo ya ɗauku akan suratul asri idan ka koma gida yanzu ka je ka karanta suratul asri da safe ka karanta suratul asri ka karanta suratul asri da rana kai ta bita akan suratul asri za ka rinka ganin ɗimbin ilimin da ke ciki kaɗan daga cikin abubuwan da ke cikinta zan yi amfani da su a yau dan haskaka mana insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce wal asri wannan wawun da Allah ya fara da shi wawi ne na rantsuwa daga cikin ainihin kalmomi da Allah maɗaukakin sarki yake amfani da su na harshen larabci da ya saukar a ƙur'ani akwai wawun da ta'un da ba'un waɗannan kalmomi ne na rantsuwa waɗanda larabawa dama suna amfani da su wajen yin rantsuwa tallahi wallahi billahi waɗannan haruffa ne ake amfani da su wajen rantsuwa to in bahaushe ya so cika baki ne sai ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa to ya kwarmatse gaba daya hada to ya gama gaba daya ke ina fata an gane to ya so ya kai matuka ya nuna to abin babu sassauci fa amma a ka'idar addinin musulunci in ka rantse kai amfani da ɗaya daga cikin haruffan nan na rantsuwa ya isa in ka ce wallahi ya isa in ka ce tallahi ya isa in ka ce billahi ya isa to da ike ba darasi ne muke akan lugar larabci ba ba za mu tsaya muna ainihin bambance menene ma'anar waɗannan ba amma dai Allah ya amfani da wawun ɗin a matsayin shi na wawun rantsuwa sai kuma ya hada da al'asiri. a ka'idan na hau dama shi harafin rantsuwa in ya zo yana sanya wa duk sunan da ke gaban shi ne kasara na haka ya ce wal asri Allah ya ce na rantse da al'asri Al'asiri din nan da Allah ya rantse da shi sai malamai suka kasu kashi biyu wasu malamai suka ce abinda Allah maɗaukakin sarki yake rantsuwa da shi a nan ita ce sallar la'asar ita ce sallar la'asar me yasa Allah ya rantse da sallar la'asar A halin allah ya hana a rantse da wani abu wanda yake halitta ce ita kuma sallar la'asar halitta ce daga cikin halittun allah maɗaukakin sarki domin me suwaye suke yin sallar la'asar bayan allah to wallahu khalaqakum wa ma ta'amaluna Allah shi ya halicce ku da ku da aikin da kuke ko kuke la'asar to Allah shi ya halicci la'asar da ku da kuke la'asar to me yasa Allah ya rantse da ita dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya rantse da shi zai rantse da shi ne don ya ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta ka kai mutum duk abin da aka rantse to magana da za ta biyo bayan rantsuwar yana nuna mai girman maganar Allah bai rantse maka ba don yana tsoronka a ka'ida kuma shine duk abin da za a yi rantsuwa za a yi rantsuwa da abin da ke sama da kai ne duk wani abu da za ka rantse da shi kai mutum ko kwaran kwatsa ko menene za ka rantse da wannan abu ne wanda yake halittu ne to don haka sai aka ce kai bai halatta gare ka ba ka rantse da duk wani abu wanda yake ba Allah ba ba siffa Allah ba don haka in ka ce kwaran kwatsa ka rantse da kwaran kwatsa to ka yi shirka a cikin lafazi sai ka yi istighfari na fatar mun gane in ka ce ka rantse da tannatsa ko ka rantse da rawanin sarkin musulmi ko ka rantse da gabas da yamma ko ka rantse da sama da ƙasa ko ka rantse da annabi muhammadu duk ka kuskure ana rantsuwa da allah ne da siffofin allah za ka iya cewa ka rantse da allah za ka iya cewa ka rantse da alkur'ani Za ka iya cewa ka rantse da yasin ka iya cewa ka rantse da alamtara kaifa za ka iya cewa ka rantse da kulhu wallahu ka ce ka rantse da bismillahi duk wannan in ka rantse da shi ba yi laifi ba ina fatar mun gane amma in ka ce ka rantse da rawanin sarkin musulmi to ka kama kafa wala ina fatar an gane don haka kai mutum sai dai ka rantse da abin da yake sama da kai to abin da yake sama da kai shine Allah da siffofin shi to amma shi Allah babu abin da ke sama da shi duk abin da Allah zai rantse da shi lallai ne wannan abu ƙasa yake da shi to da ike Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya fi shi shi ake bautawa baya bautawa kowa don haka shi ga haƙƙin shi daidai ne kuma yana so ya nuna maka girman abin da zai biyo baya ne kamar yadda na faɗi a ɗazu in ka ji bahaushe ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa ni ma naira hamsin na sai kasar ɗin nan to babu shakka wannan maganar tana nuna ni ma naira hamsin na sai kasar ɗin nan yana sha maka alwashin babu tantama a maganar nan yana so ka yadda ne ina fatar mun gani to a yayin da ya kasance haka Allah maɗaukakin sarki rantsuwa da al'asiri to akwai wata magana mai muhimmanci da yake so ta biyo baya to akan al'asur din nan kamar yadda na ce wasu malamai sai suka ce ma'anar al'asuru a nan allah yana rantsuwa da sallar la'asar ne dalili akan haka sai suka ce saboda girman sallar la'asar da kuma muhimmancinta da kuma haɗarinta da kuma tsautsayi da ke kan mutumin da ya yi sallar la'asar ba a kan lokaci ba ko ba a cikin jama'a ba to saboda wannan muhimmanci suka ce sai yasa Allah ya rantse da ita ya ce yana rantsuwa da sallar la'asar dalilin da yasa suka ɗauki wannan fassarar suna da wasu ayoyi a cikin alkur'ani da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke mara waɗannan maganganu nasu baya daga cikin ayoyin akwai ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye dukkan salloli gaba ɗaya har da sallar tsakiya in kun tashi tsayuwa ga Allah a wurin sallah ku tsayo a cikin natsuwa mecece sallar tsakiya da Allah ya ce ku kiyaye dukkan salloli sai ce hadda sallar tsakiya nassin hadisi sahihi cikin musnad imam Ahmad da littafin sahih al-Bukhari da kuma tafsirin al-imam Ibn Kathirin ya tattaro su gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar wannan sai ya nuna muhimmancin da sallar la'asar take da shi akan sauran salloli kamar yadda muhimmancin mala'ika jibrilu yake da shi akan ainihin sauran mala'iku da Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha a cikin daren lailatul qadari mala'iku gaba ɗaya suna sakkowa har ma da mala'ika jibrilu shi ba mala'ika ba ne mala'ika ne yau me yasa aka ware shi dan a nuna ya fi sauran muhimmanci to da Allah ya ce ku kiyaye salloli gaba daya har da sallar tsakiya dalili ne akan cewa ita sallar tsakiyar nan tana da daraja tana da muhimmancin da sauran sallolin ba su da shi to da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wakilta shi akan ya fassara wa musulmi alkur'ani a idda Allah ya ce wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim mun saukar maka da alkur'ani ne dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu da yake manzon Allah ya ɗauki wannan aiki sai ya ainihin fassara wa musulmi me ake nufi da sallar tsakiya sai ce sallar la'asar yanzu wannan hadisi da wannan aya na nuna muhimmancin sallar la'asar waɗannan malamai da suka ce sallar la'asar ce Allah yake rantsuwa da ya tece wal asri sai suka ce kaɗan daga cikin dalilan da za su goyi bayan maganarsu da ita kenan daga cikin dalilan ga wasu hadisai har wayo a cikin sahihul bukhari waɗanda ke ƙara nuna muhimmancin sallar la'asar saurari imamul bukhari kaji ya ce babun ismu man fatatuhul asru ga bayani akan laifin wanda sallar la'asar ta kubuce mishi ina ma'anar kubucewa ko bai yi ta a jama'a ba ko bai yi ta a kan lokacinta ba ko ya ƙiyinta gaba ɗaya menene laifin da sallar la'asar ta kubucewa mutum zai samu قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda ice lallai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allazi tafutuhu salatul asri ka annama wutira ahlahu wa malahu mutumin da sallar la'asar take kubuce mishi to kamar yana asarar iyalan shi ne da dukiyar shi ina ma'anar wannan hadisi shine wata riwaya ta zo a cikin littafin al-musannaf ta al-imamu abdulrazzaq Sanani? sai ta fassara ta ta ce mutumin da sallar la'asar ta kubuce mishi da a ce sallar la'asar ta kubuce wa mutum gwamma ya waye gari ya yi asarar dukiyar shi ya yi asarar iyalan shi ina ma'anar wannan magana ka koma gida ka samu gidanka ya kone kurmus duk abin da ka mallaka a duniya da 'ya'yanka da matanka da iyayenka da komai naka yi asarar shi gaba daya wannan asara ta kai asara a rayuwar dan adam kuma asara ce wadda ko makiyinka ya zo ya ganta sai ya tausaya maka to irin wannan asarar ta fi sauƙi da a ce baka sami yin sallar la'asar ba sallar la'asar na da girma ko ba ta da girma tana da girma imam bukhari ya ce babun ismu man taraka al'asra mutumin da ya ba sallar la'asar da gangan wani laifi ke kan shi قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله wani tabi'i mai suna abul malih ya ce mun kasance tare da malaminmu sahabi mai suna buraida a wani yaƙi da muka je a wannan yini an yi judo rana ba ta samu bayyana ba sai malamin namu ya ce ku yi marmaza ku yi sallar la'asar da wuri ina alakar wannan maganar saboda tun da an yi judo mai yiwa har rana ta faɗi ba su sani ba sai ce to ku yi marmaza da kun ga sallar la'asar ta shiga ku yi marmaza ku yi ta domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda di ya bar sallar la'asar to hakika ayyukan shi sun ɓaci to wannan hadisi yadda ya zo hadisi ne na inzari ko ba shi haka da ɗumi shi wanda di ya bar sallar la'asar to aikin shi ya ɓaci in aka ce me ma'anar wannan sai a ce baka san ɓacin aiki ba ne ka san ɓacin aiki eh ka yin sallar la'asar eh to inna lillahi wa inna ilaihi raji'una aikinka ya ɓaci duk kai da komowa da malamai suka yi don su fuskantar su rage kaifin da wannan hadisi ya zo za ka ga duk ta'awilat ne suka bayar waɗanda in ka zo za ka iya watsar da su ka ɗauki hadisin a yadda ya zo domin da suka tashi sun yi ta'awili wani aiki ne ka shagaltu da shi har ya hana ka zuwa yin sallar la'asar sai suka ce wannan aikin ne ya ɓaci shine aikin da ake cewa ya ɓaci misali tela ne kai shushaina ne kai a'a manomi ne kai a'a malami ne kai rubutu kake ko karatu kake ko wani abu kake har ba ka yi sallar la'asar ba sai suka ce abin da ake nufi shi wannan aikin da ya hana ka zuwa sallar la'asar din shine ya ɓaci wannan ta'awili ne wasu suka ce wannan tsoratarwa ne baya ɗaukar zahirin lafazin shi cewa aikinka ya ɓaci waɗannan duk ta'awili ne ka bar hadisin yadda ya taho daga harshe mai tsarki ya shiga cikin kunne da ɗumi shi mutumin duk da ya sake ya bar sallar la'asar to aikin shi ya ɓaci bashi a haka wannan na nuna muhimmancin sallar la'asar ko ba ya nuna muhimmancinta yana nuna wannan ya nuna sallar la'asar tana da girma ko ba ta da girma tana da girma akwai haɗari ka bar sallar la'asar ko ba haɗari to a kula da dukkan salloli musamman sallar la'asar yanzu kun ji babbar hikima daga cikin hikimomin da yasa Allah ya ware sallar la'asar kenan ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli duka wasu salatul wusta hadda sallar tsakiya ma domin me ba a taɓa cewa wanda ya bar sallah a ko magariba ko isha ko asuba aikin shi ya ɓaci ba sai la'asar don haka a can allah ya ware ta ita kadai ya ce har ma da la'asar wato ku kiyaye dukkan salloli amma ku fi kula da sallar la'asar daga cikin dalilan da ya sa aka ce a kula da sallar la'asar saboda sallar la'asar ita tafi kowace sallah hadari daga cikin hadura na ainihin lokaci ma'aikacin gwamnati ya dawo a gaje manomi ya dawo a gaje dan kasuwa ya sha zafin rumfa ta gasa shi a lokacin ne daidai lokacin hutawa ko kuma lokacin ne ake shigowa don ai wata siyayya sai ake cewa to yayi a hankali wannan lokacin akwai wata ibada mai matukar muhimmanci wadda kuma take da hadarin ya batta jama'a daga nan za ku gane gaskiyar magana ta da na taɓa faɗi da daɗewa tun yau shekaru goma da suka wuce 1996 sa'ad da muke lacca akan duniyar aljanu da shaidanu a abu na sake maimaita wannan magana a karatun sarimul battar yau kamar shekaru shida da suka wuce na sake maimaita wannan magana tun bara da muka zo wannan dandali muna wa'azi akan duniyar shaidanu da aljanu cewa bokanci ilimi ne mai zaman kanshi kuma jahili baya bokanci don bokanci sai ka je ka koya yana da ka'idoji kun ga bokaye galibin bokaye ba sa sallar la'asar shaidanu suna hana su yi yanzu kaga shaidanun da ke hana su yi irin waɗannan darajoji da haɗarori suka hango shi kuma shaidan dama duk wata falala duk wata karama duk wani abu da kake nema a hannun ya baka to aƙalla sai ya ga ya lalata ka ka zama fasiki ko kafiri sannan ya baka don haka bokaye mafi yawancinsu ba sa sallar la'asar <coughs> ba sa sallar la'asar mafi yawancinsu sai a sharɗanta maka kana so ka zama boka e kana so ka zama mai gobe da nisa e to banda sallar la'asar sai ka ce ka yadda shikenan sai ka ga duk abubuwan da kake sai ka ga suna tafiya daidai ina fatar an gane kun ga sun san waɗannan irin abubuwan su kuma shaidanu dama so suke wuri mafi haɗari suke so su jefa ka ina fatar mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji ainihin waɗannan hadisai to waɗannan hadisai su ne hadisan da malaman farko daga cikin kashi na farko da nake kawo mana suka ɗauka suka ce da allah ya ce wal asiri to yana cewa ne na rantse da sallar la'asar don ka san sallar la'asar tana da girma to ka san abin da zai biyo baya to ba ƙaramin abu ba ne tun da har allah ya rantse da irin wannan sallah da take da girma a wurin allah jama'a mun ji magana ta farko ko fassara ta biyu ita ce fassara ɓangaren malamai na biyu su kuma da suka ce allah yana cewa ne wal asri yana rantsuwa da zamani lokaci rayuwa ma'ana allah yana rantsuwa da wannan zamani wanda ya ainihin halitta tun daga farkon shi har ƙarshen shi ko kuma al'asru allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa ne da zamanin da aka halicce ka don ka san girman wannan zamani ko kuma al'asuru allah maɗaukakin sarki yana magana da jimillar lokaci don ka waiwaya ka ga cewa babu abin da ya fi lokaci muhimmanci a rayuwarka waɗannan malaman su ma suna da ayoyi da hadisai waɗanda suka mara wa fassara su baya daga cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama da suka goyi bayan kansu dangane da wannan fassara akwai hadisi sahihi wanda al'imamu turmizi ya ruwaito shi daga sahabi abdullahi dan mas'udin da kuma ainihin sahabi abu barzatal aslami riwayar abdullahi dan mas'udin ya ce lallai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta zulu ne adama yau malkiyama min inda rabbihi hatta yus'ala an khamsin la ta zulu kadama ibni adama yau malkiyama inda rabbihi hatta yus'ala an khamsin dama Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'awa wanda di ya ji tsoron tsayuwar da zai yi a gaban ubangijin shi ya hana ran shi abin zuciyar shi take so to daga wannan tsayuwar babu idda za a kai shi sai aljanna amma wanda ya biye wa zuciyar shi abin da ran shi ke sofa shi kuma babu inda ya cancanta a kai shi daga nan sai wuta abin da waɗannan ayoyi ke cewa jama'a dukkan ɗan adam za a kamo shi a zo a tsaye da shi gaban allah a ranar alkiyama kamar yadda hadisi ya fassara cewa Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da kowane ɗaya daga cikinku gaba da gaba ba tare da mai fassara ba maganar da Allah ike yi yaren da Allah yake yi za ka ji shi ko ba kai karatu ba don wani ya iya cewa to mu Allah ya so mu aka gaba mu iya larabci ba mu yi wa a ji tausayin mu waye gaya maka idan da larabci ake yin magana za ka tashi da larabci gar a bakinka babu mai fassara da kai da Allah Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka sai Allah ya ce wanda di ya tuno wannan ranar da Allah zai tsaye da shi a gaban shi ka kalli dama wutar jahannama hagu wutar jahannama bayanka wutar jahannama gabanka Allah ne yake tambayar ka rigiji gabji yau ko nuhu ribado aka ce zai maka haka kana gwamna ai ka shiga uku efcc ko ko ba haka bane jama'a nuhu ribado a ce ga soja dama ga soja hagu ga soja ga nuhu ribado yana tambayar ka da tawaran nan nashi ai ka shiga bala'i a nan duniya ma kenan da bai da jahannama haka ne ko ba haka ba balle wannan ubangijin da ya halicci nuhu ribado ne har nuhu ribadon sai an tsaye da shi wallahi dan adam yana da bala'i a gaban shi jama'a wallahi don haka Allah ya yi hikima da ya kira alkiyama masifa haka ya kira ta ya kira ta bala'i ya ce fa'iza ja'ati saha ya ce idan masifa ta zo fa'iza ja'ati tsammatil kubra idan uwar bala'i ta zo duk wannan sunan alkiyama ne Allah ne da kanshi fassara kaɗai na yi yo bahaushe in aka ce bala'i in ya zo to wannan uwar bala'in ce ita ta haifi bala'in dan bala'i ma a ranar alkiyama ba san da yake ba to ranar alkiyama ita take da wannan siffar yau mata raunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at a wannan rana za ka ga mace tana shayar da ɗa ɗa take shayarwa amma za ta ɗauki ɗanta wurgar wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha ka ga mace da ciki bai isa haihuwa ba ta tsuguna ta zazzage shi ba wani operation ba wani ruwan naƙuda da za a sa mata ba wani bed rest duk wannan kini bibi ne a duniya mata suke yi wallahi kini bibi ne sai an je an kwantar da ita a gado ana shashafa ta ana shafa goshinta ana bata lemo ana salati ana bata haƙuri ƙarya ne idan ƙiyama ta zo da kanki zaki tsuguna ki haife shi wallahi eh. haka Allah ya ce wata za'u kullu zati haka Allah ya ce wata za'u kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta tsuguna ta haife cikin wata ran nasa sukara Allah ya ce sai ga mutane sun bugu suna tambele suna tangadi wa mahun bi sukara Allah ya ce ba marisa suka yi ba ba abin da suka sha me ya faru walakin na Allahi shadid azaba Allah ce kawai ta tsanani yadda ka ga ruwan sama na zuba haka azaba take sauka daga sama tsirara kake sitik saboda bala'in dandalin alkiyama ko sarkin wanzamai ne ya yi maka kaciya ta koma loba ba wanda zai tashi da kaciya jama'a manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama annabi ibrahim shine kadai zai tashi dandalin alkiyama da kaciya Allahu akbar Allah ya ce wa ibrahim lafi Wafa da ibrahim wanda ya cika umarnin Allah shekarar shi tamanin a duniya Allah ya ce ya je ya ɗauki zarto yi wa kan shi kaciya ya je ya zauna yi wa kan shi kaciya sai da ya warke da cikin jama'a kaji hikimar don haka zai tashi da kaciya ranar alkiyama shi kadai in ba haka ba kowa da loba zai tashi sannan tsirara hufatan ba takalmi uratan tsirara hurlan manza Allah ya ce kowa da loba sai aisha ta ce kai mata sun kaɗe a billahi yanzu ya manzan Allah tsirara ranar alkiyama ga siriki ga sirika manzo Allah ya ce Aisha ki shiru ke yarinya ce baki san kiyama ba kai kanka kana zaune tsirarar ko kana tsaye tsirarar ka san tsirara kake ba balle ka dubi na gaban ka ce wani na da katon duwawu ko wani bai tsaya daidai abinda aisha take tunani kenan ga maza ga mata za a tsaya tsirara sai manzo Allah ya nuna mata tana gwada taron duniya ne taron duniya ne ba a ce dubo wani bai tsaya daidai ba dubo wani mai muskutaccen duwawu dubo wani mai kasa taron duniya ne amma lahira manzo Allah ya ce abin ya wuce haka Aisha jama'a na tsaye a rana tsaka jama'a yanzu kilomita nawa ke tsakaninmu da rana babu wasu astronomers ko astrologist waɗanda suka iya gano kilomita saboda bala'in rana har yau ba a iya zuwa gare ta ba don duk abin da ya kusance ta sai narke na ga sai dai a yi hasashe a ce daga inda ake iya zuwa zuwa duniyan nan kilomita kaza ne to sauran fa to a nan duniya kenan jama'a ku ji yadda rana take mana zafi ko sai manzo Allah ya ce a ranar za a kusanto da ita daidai da kanka sai manzo Allah ya ce zufa za ta taso sai ta rinka rufe mutane daidai da zunubinsu a wannan rana ladanai ne masu dogon wuya masu kiran sallah su ne a lokacin nan duk sa'ad da zufa ta tafi za ta shanye su sai wuyan ya ƙara tsawo sai wuyan ya ƙara tsawo amma malam ladan ko ka je an koya maka ko ko kawai ka rasa aikin yi ne shi ke nan la'asar ta ka zo ka rungumi bango kana jajjaga kamar tsohon mashin ba za ka samu wannan falala ba sai ka je an koya maka sai ka je an koya maka jama'a a je a koyi kiran sallah kiran sallah yana da falala jama'a saboda falala kiran sallah har sai da malamai suka yi sabani da kiran sallah da limanci wanne ya fi falala ne aka ce babu idda hadisi ya zo kwaya ɗaya da aka bayyana falalan limanci sai haɗarin shi ma amma ga hadisai birjik game da falalar kiran sallah karanta tirmidhi da ibnu maja amma da malaman suka kai suka komo don su ci nasara akan wannan argument din akan tattaunawar sai suka ce limanci ya fi saboda tun da annabi da abubakar da umar suke ba su taɓa yin kiran sallah ba su suke yin limanci karanta littafin al'adkar na al'imamin nawawi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a rana al'iyama kenan yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'ani yughnihi ka ga mutum ya ga mahaifin shi sheka da gudu mahaifinka ya tsaye da kai annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi ya ce mahaifinka zai tsaye da kai ya ce maka kai ɗa ne na gari mai ladabi da biyayya Allah ya maka albarka abin da nake so a yau ka ɗibo daga cikin sallolinka ka ƙara muni. sai ka ce baban lallai ka yabe ni Allah ya saka maka da alheri kai ma uba ne na gari amma yau abin ya fi ƙarfi na wayyo Allah wayyo Allah sai ka sheka da gudu shine yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi matarka da kake runguma kana jin daɗi kuna haɗuwa sheka za ka yi da gudu rannan duk wani rago kudin cefa ne ka yafe eh. ta kanka kake yi ɗanka da kake so sheƙa za ka yi da gudu ka rabu da shi ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙinka in ka gan shi gudu kake allah ya ce kowa ta kan shi yake annabawa gaba ɗaya jama'a annabi ɗaya ne kawai ba ta kan shi yake ba shine annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa tun daga baban mu Adam kowa zai ce ta kan shi yake annabi ya ce za a tattaro a je wurin adam gaba daya a ce to kai ne babanmu muna aljanna kai ka dawo da mu duniya yau gashi ta rikice sai ce lallai ku ya'ya ne na gari amma ku rabu da ni nima wayo Allah nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake sai ya ce to aje wurin annabi nuhu shi ya fara wa'azi a duniyan nan aje annabi nuhu kai kai wa'azi kai kai kaza kai kai kaza ya ce a ni ma ta kaina nake Aje wurin musa ya ce shi ma ta kan sheke aje wurin isa ya ce shi ma ta kan sheke annabi ya ce sai a sheko da gudu a zo gurin shi ana zuwa wurin shi su ce dama sai ni wannan mukamin sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kai musulmi dan Allah Allah bai maka mutunci ba Allah bai so ka ba da ka zama cikin al'ummar annabi Muhammad dan Allah sai a ce maka manzan Allah ya ce sai ka ce baka yadda ba imamu maliku kake bi sai ka ce tijjani kake bi sai ka ce gumi kake bi sai ka ce kungiya kaza sai ka ce imamu wane ka zama arne ka zama mushriki wa yau mai abu zalimu ala ya dai ya laita Ita ittakhadtu ma'an rasuli sabila wallahi duk wanda ya hada manzon Allah da wani a ranar alkiyama wallahi ba yatsa ɗaya zai ciza ba Allah ya ce yatsun zai cije gaba ɗaya yana cewa na shiga uku na lalace na yi shirka na haɗa manzon Allah da wani yadda Allah yake wahadahu la sharika lahu haka manzon Allah yake wahadahu la sharika lahu fil ittiba'i shi kadai ake bi kana haɗa manzon Allah kana bin manzon Allah kana bin gumi ka zama mushriki kana bin manzon Allah kana bin mazhaba kaza ka zama mushriki kana bin manzon Allah kana bin dariqa kaza ka zama mushriki ka zama baƙin arne baka da bambanci da fir'auna saboda haka kowa ya kudurce malamai tocila ce a hannunsu haskawa jama'a suke bi hanyar da suke haskawa ake bi ba su ake bi ba ba abin malami ba abin shehi ba abin imami wanda duk bi in ba manzan Allah ba ranar kiyama kana tashi wuta da kai da fir'auna hanyar ku ɗaya inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akhadan wabila fir'auna ma an aika mai da manzo ya ƙi bin shi me ya bi son zuciyar shi ya bi kai ma ana aiko maka gashi ya zo kai yayi wa hidima hadisan dun nashi ne ka ce ba za ka bi ba saboda me kai dan kungiya kaza ne kai dan tijjaniya ne kai dan mazhaba ne kai dan kabila kaza ne dalilin da yasa ba za ka bi manzon Allah ba kenan kawai gari ka zama mushriki kai ridda shi yasa jama'a su gane jama'a da ƙaryata hadisi ɗaya da ƙaryata dukkan hadisai duk ɗaya ne ba bambanci kada ka sake a rayuwarka a ce maka manzon Allah ya ce ka ce wane kuma kana kiran sunan wani ka lalace sai dai ka ce a ƙara bayani mu fahimci abin don mu abin da muke jira kenan to alhamdulillah alal aini war ra'asi ina fatar mun gane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku duba duk dandalin kiyama ta gagari Musa ta gagari Isa ta gagari Ibrahim ta gagari Adam kowa ya ce kan kanshi yake yi amma manzo Allah sai ce ana laha ana laha dama wannan darajar sai ni to wannan daraja ce da Allah ya yi wa annabi alkawari a nan duniya Allah ya ce wa minan laili fata hajjat bihi na laka asa an ya ba ba'athaka ka maqaman mahmuda annabi Allah ya ce mishi da daddare ka rinka tashi kana ibada shine tahajjud sai Allah ya ce wannan tahajjud da za ka yi ƙari ne akan ibada da aka ɗora maka ƙari ne idan kai haka to ana sa rai tabbas Allah zai tashe ka a wani matsayi abin yabo sallar ta hajjud ga manzon Allah wajibi ce farilla ce don haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi a zaune ko da raka ɗaya ce gyal don dole ce amma kai nafila ce mustahabi ce shi kuwa a kan ibadar da aka ƙara mishi ne aka ƙara kara mishi sallar ta hajjud kuma farilla ce kai sallah biyar ce farilla a kanka manzan Allah salloli biyar farilla ne sallar dare ma shi farilla ce a kan shi don haka ko bai da lafiya sai ya tashi yayi ko da raka ɗaya ce sai ya tashi yayi ko da suratul fatiha kaɗai zai karanta ko da kulwallahu zai karanta Allah ya ce in yi haka Allah zai tashe shi ranar alkiyama matsayi abin yabo sai manzon Allah ya ce wanda duk aka kira sallah ya bi ladani tsaf ladan ya ce allahu akbar allahu akbar kai ma ka faɗa duk abin da ladan ya faɗi kai ma ka faɗi in ya ce hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala sala ka sake cewa la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah inda asuba ne as-salatu khairun minan nawm kai ma ka ce as-salatu khairun minan nawm wannan shine abin da ya tabbata sannan in ya gama tsaf sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai salatul fati ka kai allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim salatin annabi za kai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid wannan ɗaya ne cikin salatai na manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba salatul fati ba ba salatin wane ba ba wannan na manzon allah ne shi za ka yi idan